ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم yau biyu yau biyu ga watan rajab ko a yau biyu ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da uku abin da uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiyya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari muna karanta hadisin babu hadisul khadir ma musa alaihi salam mun dan yi nisa muna can ƙasa can inda aka ce fantala kayan shiya ne ala sahirin bahar bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fantalaka yamshiyani ala sahilil bahar eh, kada a manta annabi musa alaihi salam ya samu kamuwa da ainihin malamin shi khadir alaihi salam har ma yake ce masa hal an hal astabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin zan bika ka akan ka karantar da ni daga abin da aka aka karantar da kai na shari'a abin da aka sanar da kai na shari'a sai shi khadir ke cewa innaka lan tasdi a sabra lalle kai baka da ikon yin hakuri tare da ni ba za ka iya hakuri wajen karatu a wajena ba an gane yayi wa kai tanziru ala ma lam yadda bihi khubra mm. yaya za ka yi ka hakuri akan abin da baka iya kewaye shi da sani ba mm. to ana nan shi dai allah Musa yake ya ji ya gani mm. kuma lalle yana so ya yi karatu kuma lalle zai jure duk sharadin da malam ya da ya mai zai kiyaye to yamshi ya ne ala sahirin bahar sai suka tafi suna tafiya a gaban teku suna ta tafiya a gaban teku kamar bihi ma safinatun sai wani jirgin ruwa ya wuce gare su kallamuhum an yahmiluhum barakul qadira wato sai su annabi Musa sai suka yi wa masu jirgin ruwa magana cewa su taimaka su ɗauke su an gane ya su taimaka su ɗauke su ba qadira sai masu jirgin ruwan suka gane khadir fa hamaluhu bi ghairi nawlin sai suka ɗauke shi ba tare da kokobo ba tunda sun gane ga akar makan lawunan ga ga khadir alaihi salam sai to bara a ɗauki malam shine kawai sai suka ci arzikin khadir sai suka ɗauke su ba tare da kokobo ba ma rake ba ta safinati ja usturun a lokacin da suka hau jirgin ruwa sai wani tsuntsu ya zo kan dare sai sun tsuntsu irin tsuntsun nan mai suna uskuwar kanari sai ya zo wa waka ala harfi safina sai sai ya fada kan gefen jirgin ruwan Ba sai wannan kanarin ba fa naqara na bahri naqratan aw naqratayn sai ya dan kwankwasa wato ma'ana ya dan tsoma bakin shi a cikin ruwa ya dan ya tsoma ya ƙara zarewa ya ƙara tsomawa ya ƙara zarewa to ɗaya ko to biyu dai a takaice qala lahu al-khadir sai khadir alaihi salam sai ce ya musa ma na kasa ilmi wa ilmuka min ilmin la ya kai musa da ilimina da iliminka bai tauye daga ilimin allah ba illa misla ma na kasa hadha al-usfur bi min qarihi min al-bahr sai dai misalin yanda wannan kallarin wannan tsuntsun ya tauye ya tauye daga teku da wannan bakin nasa yanzu tekun nan abinda wannan tsuntsu ya diba shin yana da wani tasiri ga rage ruwan teku to shi ne ke kawo misalin ilimin Allah da ilimin shi annabi kabir da annabi musa alaihi salam an gane ku dan kasan ilimin Allah ba shi da iyaka amma ilimin dan adam yana da iyaka eh al أخذ fa فنزع لوحا to ana nan ana cikin tafiya kada a manta ba an dauke ta kyauta hmm. an musu alkhairi to kawai sai kibir ya ɗauki fatanya ko gasari ya ɗauki gasari sai tumbuke wani allo na jirgin ruwa an ɗauke ku kyauta to sakamakon abin shi ne kuma ka ɗauki gasari ka tumbuke allo na'am قال فلم يفجع موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدم بالقدوم نعم الحمد لله الحمد لله falam yabda musa wato babu abin da ya zo wa musa ko ji akan abin da ya afko ma annabi musa face kawai annabi musa ya ga khadir ya tumbuke allo da fatanya a da gatari ya yi amfani da gatari ya tumbuke allo a kawo musa ma sana'at sai annabi musa ya ce masa ma sana'ata me ka aikata haka me kai haka qaumun hamaluna bi ghairi nawlin amatta ila safinatihim fa kharabtaha mutanen da suka dauke mu ba ko kobo ba tare da mun biya wani jinga ba kuma ka zo ka dimfari jirgin ruwansu ka zo ka huda ta ya gore ta ahalaha ka yi haka dan ka nutsar da mutanenta ta la ta shi an imra lalle hakika ka zo da al'amari babba gaskiya ni a gani na ba kyauta ba hmm. tunda mutanen da sun dauke mu kyauta ya kamata mu saka musu da alkhairi amma yanzu wannan jirgin ruwa sabo gashi yanzu ka yi ma jirgin jibi an gane wannan ko to gaskiya ka zo da abuwa ba qala alam aqul innaka lan tastadi amay ya sabara sai khadir yace alayhi salam ashe ba na gaya maka ba ba na ce lalle kai ba za ka taba yin hakuri da ni ba ai ga ta bayyana na san ba za ka iya yin hakuri wajen tafiya tare da ni ba wala la tu'akhidni bima nasitu sai ce kada ka kama ni da abin da na manta ni dai abin da na gani na ga barna ne gaskiya zahirin abin da ka aikata barna ne ko mu annabawa baya halatta ta'khirul bayan ila waqtil haja tun da kayi kuskure an ce duk wanda ya ga ainihin kuskure ya canza da hannunsa in ba zai iya ba da bakinsa in ba zai iya ba ya iya ban a zuciyarsa to annabi musa ya ga kuskure kirkiri an dauki gasari an sari jirgin ruwa an ki allo kuma wannan zai iya janyowa ruwa ya rika bulbulowa har jirgin ruwan ya nutse to kaga wannan a matsayin annabi Musa ya yi shiru akan wannan ga zahiri annabi Musa bai dace ya yi shiru akan wannan ba an gare to shine duk da haka sai ce maza. eh gaskiya ka kawo mu wannan sharadi dama kafin in fara karatun ka ce mun ba zan iya hakuri da kai ba an gane wannan to la tu akhizni bima nasitu kada ka kama ni da abin da na manta na manta ne wala tu hikni min amri usra sannan kuma kada ka kallafa min wani kunci a al'amari na fakanat al-ula min musa nisyanan to ya kasance na farko ga annabi musa mantuwa ne wannan abin da annabi musa yayi ya manta ne da sharadin da aka gindaya mai falamma kharaja min al-bahr a lokacin da suka fito daga teku maru bi gulamin yal'au ma'asibiyan sai suka wuce da wani karamin yaro yana wasa tare da kananan yara fa aqadha al-khadir bi ra'sihi fa qala'ahu bi yadihi hakaza sai khadir alayhi salam sai ya kama kan yaron sai ya tubuke kan yaron an gare kawai ya sa takobi kawai ya sare ya fille mishi kai wa bi وأومأ سفيان بأطراف أصابعه shay'an fa qala'ahu bi yadihi hakaza sai ya katse shi ya tumfuke shi da hannunsa haka sai su biya sai ya yi ishara da gefen yatsunsa yana nuna irin yadda khadir yayi ya tumfuke kan yaro ka annahu bushe shay'an kamar irin yana tumfuke wani abu kamar yana tsinka yana tsinka wani abu fa qala lahu musa aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs shin za ka kashe rai mai tsarki ba tare da ya kashe kowa ba karamin yaro dai mai tsarki ne bai fara daukar zanibi ba ba mu kallon bane shi to wani laifi karamin yaro zai yi kai annabi kai kidir alayhi salam ka zo kana tumbuke mishi kai to gaskiya wannan al'amari ba ba shi da kyau da farje ta an nukura hakika ka zo da abin ki ka zo da wani abu abin kyama a gari wannan haɗi yau ne kun duba annabi Musa ya duba zahirin abin da ya karanta ko haka nan mutum babu abin da ya maka ka kashe shi yaron da ba wani barna yake yi ba karamin yaro ne bai girma ba to yaya za a yi kawai ka tumbuke mishi kai ba dalili to gaskiya ka zo da wani abu abin kyama wala lam aqul laka innaka lan tastadi amma ya sabara ka manta da sharatin mu ko hmm. ashe ba na ce maka lalle kai ba za ka taba iya yin hakuri tare da ni ba qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibi to kai hakuri gaskiya dan Allah kai hakuri wancan na manta to wannan kuma ba zan ce na manta ba wannan so da ka ni gaskiya na ga barna ne na kansa hakuri eh. eh to in ta an shay'in ba'da to dan Allah idan na ƙara tambayan ka wani abu bayan wannan akar makalla fala tu zayuni kada ka yi abota tare da ni ka kore ni na yarda ka kore ni a ka ina wajen dari eh. na yarda ka kore ni a ina a ka tunda na kasa cika ma sharadi mm. qad balagta min ladunni uzra to hakika ka kai gayan uzuri ka kai gayan yin uzuri a gare ni tunda dama kafin a fara karatun ka riga ka mun sharadi kuma na yi alkawarin zan kiyaye sharadin ka kama ni da na farko ka kama ni da na biyu to in na ƙara yin uku ka kore ni kawai tunda ka yi mun gayan uzuri فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استدعى ما أهلها. تو تسكت بي تسكت بي har sai da suka zo wajen wasu mutane ma'abota wata alƙarya wani ɗan ƙauye haka sai suka nemi ciyarwar mutanen sun zo za su yi musu da'awa an gane mu mutane ne masu da'awa dan Allah guziri ya ƙare mana ku taimaka mana da abinci kaza kaza fa abaw an yudayyifuhuma sai ka iya za su bakuntar da su kun san ko dama a ƙa'ida na musulunci a duk garin da ba sa iya karɓar bako ba mutanen kirki ba ne an gane duk garin da ba sa iya karban bako ba mutane kirki ba ne to ya nuna wannan gari ba garin kirki ba ne in bako ya zo muku garinku manzan Allah ya ce a mutunta shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe to lalle ya karrama bakon shi to wayannan mutane sun shigo cikin gari suka ce guzurin ya kare dan Allah a taimaka musu da abinci aka hana su wannan abincin an gano wannan ko fa abau an yuzayyibuhuma sai suka kiyarta su bakuntar da su wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda ma'ilan sai suka samu wani bango yana so ya fado bangon ya dan karkace yana so ya fado ma'ilan ya dan karkace au ma ha kaza wa asharu sutiyan ka annahu yamsahu shay'an sai ya yi ishara da hannunsa haka sai su biya yi ishara da hannunsa kamar yana shafa wani abu ila fau zuwa sama ya dan kama shi haka zuwa sama ya dan kama shi falam asma Sufiyan yadhkuru ma'ilan illa marratan eh ban ji Sufiyan yana ambaton wannan ma'ilan ba cewa ya dan karkace ba sai so ɗaya kawai da ya ambata a cikin ruwayoyinsa gaba daya a qala qaumun atainahum muna. Ya ce mutanen da muka zo wajensu sun ki ciyar da mu walam funa sun ki bakuntar da mu A matta ila ha'idihim sai ka fara ainihin bangonsu kuma ka taimake su ai irin wannan abun bai dace a taimake su a wannan garin ba tunda duk mutanen da ba su san haƙƙin bako ba ya kamata a kyala wannan gini ya faɗi ina fatan gane wannan shi annabi Musa yana ganin irin wa'annan mutane ba su cancanci a musu wannan taimakon ba saboda ba mutanen kirki bane mutanen banza ne Yaushe eh. ta lattafarta alaihi ajira sai ce da ka so da ka karbi albashi an gani hmm. ka karbi albashi na wannan aiki ko za mu samu abin da za mu ci hmm. ko ka ba hmm. tun da sun hana mu abinci to yanzu bari mu tayar musu da wannan gini sun mun tayar da ginin in ya so kuɗin da za mu samu na wannan aiki sai mu ci abinci wala hadha firaqu baini wa ne, wa baini ya ina ganin ba za ka iya dina ba wannan shine rabuwa tsakani na da kai ka bi ta'wili ma lam tastadi alaihi sabara da sandu zan baka labarin tawili fassara abin da ka kasa yin hakuri a gare shi ina ba gane wannan mm. eh qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai yawan waga ya ce zai ba shi labari to sai ke cewa amma safinatu fa kanar li masaki ya amaluna fil bahr fa aradtu an ahibaha wa kana wara'ahum malikun ya akuzu kullu safinatin Ya yace amma jirgin ruwa ya kasance ne na wasu yara miskinai ya amaluna na filbahar suna aiki a cikin teku fa aradtu an ahibaha sai na yi nufin in aibanta wannan jirgin ruwan me yasa na yi nufin aibanta ta wa kana abun malikun ya kasance wannan wara abun yana daga cikin alzaz ana fassara shi da ya kasance a bayansu kuma ana fassara shi ya kasance a gabansu to abin da ake fassara shi wa kana abun malikun ya kasance a can gabansu akwai wani sarki wannan wara din bi ma'ana amam ya kasance a gabansu akwai wani sarki ya kuzu kulla gasa ba yana kwace duk wani jirgin ruwa da kwace idan ya ga jirgin ruwa sabo wanda ba shi da tabu to yana kwacewa A gano wannan shine ni kuma na gani wayannan yara sun dauke mu kyauta sun taimaka mana kuma kada in zama to ina kallo a kwace musu jirgi sarki dan kama karya zai kwace musu jirgi to ni kuma sai kawai na ga bari in taimaka musu tunda su ma sun taimake ni wa hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan sakamakon kyautatawa ba wani abu bane ba sun kyautatawa tunda sun taimake mu to mu ma bari mu taimake su to ina ganin fatan gane wannan shi ya sanya na yi amfani da fatanya a gaba da gatari na tubuce allo allo guda daya in sarkin ya ga jirgin akwai dan aibi ba zai sace ba to wannan akwai ka'ida ta usul fiqi ma la yudraku kulluhu ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu yau abinda ba zai yiwu a rike shi duka ba ba a barin shi kuma duka an gane jirgin ba zai yiwu a samu jirgin duka ba inda zai yiwu a samu jirgin duka da annabu da shi annabi kabir da ba zai tumbuke wannan mai ba allodin ba hmm. ya tumbuke allo don ya ɗan aibanta jirgin kaga wannan aibantawan shi zai sanya sarki ba zai kwace wannan abun ba idan ya zama to kuna neman wani abu ba za ku same shi gaba ɗaya ba amma za a samu wani sashi da ai asara gaba ɗaya da a samu mafi yawa ko a samu wani sashi wanne wanda a samu wani sashi hmm. shi annabi Musa ya duba zahirin al'amari shi wannan ya duba wata ka'ida ne da a ce a annabi Musa ya san abin da ya faru da annabi Musa ya san dalilin da ya sa haɗin ya huda wannan jirgin da ba zai yi magana ba an gano wani ko shi yasa wani lokacin kaga mutum ya aikata abu kada ka yi gaggawan yanke mishi hukunci ka bincika akwai abin zaga mutum ya aikata zahiri kamar kuskure amma ka zauna da shi sai yana da hujja akan abin da ya yi ba a yanka ba a yanke mutum hukunci daga nesa wani yana iya yanke hukunci za a zalibi ko an ɗauke shi saboda ba ɗan halal bane gashi ya zo ya zalunci mutane to anan wajen zalunci ne ko taimako taimako amma da khidir bai yi bayani ba da me kuke tsammani annabi Musa ne zai ɗauke shi yauwa zai ɗauke shi zalimi ne to amma tunda annabi Musa ya ɗan yi inkari sai kuma Khadir ya ba shi labarin dalilin da ya sa ya tumbuke ba ya tumbuke bane dan ya zalunci yaran ya tumbuke ne dan ma ya taimake su kaga bayani ya fito an gane wannan ko to kaga wannan shi ne dalilin da ya sanya ya aikata wannan to anan wajen malamai sun yi sun bada cewa wai shin da fakiri da miskin waye kudi waye kudi inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin a mazhabin malikiya sun ce ainihin fakiri sun ce ainihin fakiri ya fi ainihin miskini talauci a fakiri ya fi miskini wadata an gane wannan ko sun ce miskini shine wanda ba shi da komai la yamliku shay'an jumlatan shine wanda bai mallaki komai ba gaba ɗaya dungurungun ba shi da komai shi kuma fakiri shine wanda yake da abin da yana da wadata amma baya isansa an gane yana da dan kuɗi amma kuɗin baya isa baya isa da ɗaukar nauyi shi kuma wannan miskini ba shi da komai to shine shi kuma imamu shafi'i zai yi istinbadi da wannan aya din na nuna cewa miskini ya fi fakiri wadata an gane an ce an masafinatu fakadar li masaki. ga miskinai har jirgin ruwa garin, jirgin ruwa sabuwa kaga nan wajen cewa miskini shine wanda ba shi da kuɗi ko ba shi da komai jimlatan gaba daya wannan bai tazo ba hmm. su wa'annan miskinan suna da shi suna da wadata har ma gashi ana musu jigila da shi ana ba musu kuɗi da shi har ma gashi suna ɗaukar wani kyauta ina ba san gane wannan to shi kuma shi kuma wannan yaro ba hmm. wannan yaro wanda aka tumbuke miki kai hmm. wa amal gulam fa kana abwahu mu'minaini fakashina an yurjika huma dubiyanin wa kubra amma su kuma shi kuma wannan yaro ya kasance iyayensa mumire ne su iyayen yaro mutanen kirki ne to sai muka ji tsoro idan yaron ya girma iyayen suna matasan yaron kuma yaron in ya girma nan gaba zai zama hasabibi zai zama to kafiri mai fada da addini soyayyar iyayen zai iya sanyawa yaron ya batar da su an gane wani ko iyayen sun kwallafa soyayya zuwa gare shi to kuma yaron zai zama jo makiri hatsabibi kafiri to kuma iyayen suna matsar kan shi to yaron zai iya furga iyayen su ma ya tura su cikin hallaka sai Allah yana so ya ceci iyayen kasancewan su muminai ne su sai Allah ya nufin ya cece su shine sai Allah ya sanar da Khidir alaihi salam cewa ya kashe wannan yaro saboda iyayen su samu mai an gane iyayen su samu tsira kuma shi ma abinta eh shi ma yaron kaga ya huta bai girma ba ballan da nayi ya fuskanci matsala hmm. an gane wannan ko hmm. to shine shine sai Allah ya yake hmm. fa arada rabbuka an yubdila huma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabu ruhuma sai ubangiji yana so ya musanya ma iyayen wanda ya fi tsarki wa aqrabu ruhuma kuma wanda ya fi kusanci da tausayi idan an kashe yaron to Allah zai ba su wani yaro wanda yake na kirki wanda ya ninninka wannan yaro amfani da sauransu to kaga wannan abin da ya aikata inda ba dan yayi wa annabi Musa bayani ba ga zahiri annabi Musa zai dace shi azzalimi mai kisan kai to amma da ya riga ya mishi bayani kuma ya riga ya san hadir din nan Allah ne ya tura shi ya je karatu wajen shi kaga tunda haka ne kenan Allah subhanahu wata'ala ya san mutumin kirki ne duk magana da ya gaya masa gaskiya ne an gano wannan ko mm. to kaga wannan shine dalili da ya sa aukan wannan mm. to abin da ya shafi bango ba wannan katanga din mm. wa amma aljidar fakana li gulamaini yatimaini fil madinati amma shi wannan bangon fa ya kasance na wasu ƙananan yara ne marayu a cikin birni wa kana ta haka kanzun lahuma ya kasance karkashin wannan katangan akwai wani kaska arziki ne a wajen idan wannan katanga ya fadi to za a ga gwalagwalai a wajen kuma arzalumai za su kwashe an gano wannan ko kuma wa kana abuhu ma saliha kuma babansu ya kasance mai mutumin kirki ne shi baban ya riga ya rasu kafin ya rasu shine ya koya ainihin taska na gwalagwalai taska ne na arziki dai taska na arziki ya koya karkashin wannan katanga sai ya gina shi to yanzu ga shi gini yana so ya faɗi idan ya faɗi da zai faru kaga mutanen gari za su ga dukiya su kwashe an gane to fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik sai ubangiji ya so su kai gaya karfin su Allah yana son yaran su girma su yi ƙarfi kuma idan sun girma su fitar da ainihin taskansu taskan da baban ya ba musu saboda baban kafin ya rasu ya rasa wanda zai ba amana kenan to wannan rahmatan min rabbi hmm. wannan saboda rahama ne daga ubangijinka hmm. ya nuna idan mutum mutumin kirki ne Allah ta'ala baya tabar da zuri'ansa shi bawan Allah mutumin kirki ne mai kotawa Allah to saboda haka Allah ta'ala sai ba shi kariya duk da ya rasu mutumin kirki ko bayan rasuwansa ana cin arzikinsa an gane ku ga shi waɗannan yara marayu sun ci arzikin babansu saboda kasancewar baban mutumin kirki ne shi ya sanya Allah sai ya kawo wanda zai tsara dukiyar dukiyar nan ba za a yi abin nan ba sai ce wa ma fa'altuhu an amri ban aikata wannan abin daga al'amari na ba ba wai na yi gaban kaina ba ne kenan da umarnin waye Allah da umarnin Allah yayi hmm. wa ma fa'altahu an amri wa ma fa'altuhu an amri hmm. ba na aikata shi bane daga al'amari na kawai daga na yi gaban kaina a Allah ta'ala shi ya bani umarni in yi haka hmm. to wannan shine hujja mai karfi da masu dogaro cewa hadin annabin Allah ne an gane cewa an masa wahayi ne duk abin da ya aikata gaba ɗaya wahayi aka yi masa an gane wannan ya zama turarci ga masu cewa Hadir wali Allah ne kaga wannan abin da ya aikata Allah yana masa wahayi kuma ya riga ya gaya mana cewa ba na aikata shi bane daga al'amari na zalika ta'wil ma lam tasdi alaihi sabra wannan yana daga cikin fassarar abin da ka kasa yin hakuri a kansa an gane wannan ko ka kasa yin hakuri akan wannan to yanzu ga dai fassarar abin da ka fahimta yin hakuri a gare shi dai ya gaya masa duka daga nan kuma zai tunda na gaya ma yanzu ka fahimta ai eh, to je ka na kore ka mun rabu dama na ce ba za ka iya juriya wajen karatu a wajena ba an fahimta wannan ko idan ɗalibi ya zo wajen malami malami ya kinda ya mai sharafi bai kiyaye ba laifi ne malami ya kore shi laifi ne malami ya ce tafi a idan ko malamin ne ce ka tafi za ka je kana zagin shi al-muslimuna ala shurudihim kuma annabi annabi Musa abin da ya aikata ya yi laifi bai yi laifi ba abu ne wanda zahirin shi gashi nan kaman ba abu ne mai kyau ba shi yasa ya sauri ya inkari an gani a matsayin shi na annabin Allah bai kamata ya shiru akan wannan abin ba to amma da ya shirin shirun tunda dai Allah ta'ala shi ya tura shi bai je karatu a wajen shi da ya yi shuru ya ga ƙarshen al'amari sai bayan an gama karatun kakan sannan zai tambaye shi ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ina so ka mun bayanin su gaba ɗaya ina fatan gani to wannan shi ne ah, na'am qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce wadidina anna musa kana sabara fa ne kai min qabrihima wallahi mun so a ce da annabi musa alaihi salam da ya yi haƙuri faƙar sallahu alaina min gabar jima sai Allah ta'ala ya ba mu labari ya ba mu kissa daga labarinsu da ya yi haƙuri mutum su gaba kuma ƙarshe abin da ya faru قال سفيان سي سفيان يكي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبر لقص علينا Allah Ya rahama ga النبي Musa. da ya kasance ya yi haƙuri da an ba mu kissan al'amarin su gaba ɗaya daga farko har ƙarshe wa qara ibn abbas amana wa kana amamahum malikun ya'khudhu kullu safinatin jazba salihatin wannan wara'ahum din nan hmm. akwai qira'a na ibn abbas hmm. wa malikun hmm. ya'khudhu kullu safinatin jazba salihatin jazba eh na ikan ba kullu safinatin salihah eh jazba ya kasance a gaban akwai wani sarki mai kuma kana yana karban duk wani jirgin ruwa mai kyau jirgin ruwan sabo yana karban shi da kwace sarkin azalibi ne shi an gane shi yasa sai na taimaka musu wa ammal gulamu fa kana kafiran amma shi yaron ya kasance kafiri ne shi wa kana abawahu mu'minai ya kasance iyayensa mu'minai ne amma fa yaron bai riga ya balaga ba an gane to shi yasa annabi ta yi inkari yaron karami ne nan gaba yaron zai girma ya zama to kafiri kuma iyayen za su kwallafa masa soyayya har ya zo ya juyar da su idan yaron ya rayu an gani sun makalin ni sufiyan sai na bi zanen sai sufiyan ya ce mu sami'tu minhu maratai. wa kiftu minhu na ji wannan hadisi gare shi sau biyu kuma na haddace shi daga gare shi kila li sufyan hafiztahu qabla an tasma'ahu min amri aka ce shin ka haddace shi kafin ka ji daga Amur? au tahaffastahu min insani ko ka haddato shi daga wajen wani mutum dai fa qala mimman atahaffazuhu daga wasan haddace shi hmm. na ga ma na ji ne so biyu an gano wannan ko na'am wa rawahu ahadun an amrin wa ghairihi eh, wani yaro ya to daga amru gairi wa rawahu ahadu wa an gairi akwai wani mutumin da ya to daga amru in ba ni ba ai ni kadai ne sami'tu minhu marrataini aw salatan wa hadistuhu min na ji wannan hadisi daga gare shi so biyu ko so uku kuma na haddace wannan hadisi daga gare shi نعم حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني أخبرنا ابن ابن المبارك عن معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن كربونك أبي هريرة الله يقرأ هذا يدعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنما سمي الخدر أنه جلس على فروة بيضاء Eh, an kira kabir kabir ne mm. domin ya zauna a kan wani ciyawa fari alfarwa mm. alhashishin al an gano wannan ko mm. wato wani ciyawa fari shine ainihin farwa in ji wasu malamai wa ma ashbahu da abin da ya kama da shi wasu suka ce inna ma zumi al-kabir li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtaz ya zauna akan wani ciyawa fari sai gashi ciyawan nan ya girgiza min kalbi ta bayan sa sai koma khadara sai juya ya koma mai rikide ya koma kore fari hmm. farin ciyawa ya rikide ya koma kore hmm. an gane wannan hmm. to za ka sa da suna khadir saboda kasancewa wannan ciyawa din da ya zo aka ce alfar alhashish alfa'abiyar wa ma'ajba a wai ba'ajba qala abdullahi bin ahmad بعد أن رواه عن أبيه عنه أظن هذا تفسيرا min عبد الرزاق ina tsammani wannan fasaran cewa alfaru alhashish al'abiyar ina tsammani fassara ne daga abdurrazak ɗin jaha wajen zama bi zalika iyad alƙadi iyad ya yi yanke da wannan imamul harbi yana cewa alfarwa min al'ar ƙida'atun ya bi min hashish shi farwa daga ƙasa wani yanki ne busasshe na ciyayi an gane kaga wannan ya yi daidai da maganar abdurrazak amma daga ibn al-arabi yace alfarwa ardun baida laysa fiha nabat yace kasa wanda yake fari wanda babu shuka wa bi hadha jazama al-khattabi wa man tabi'ahu an gari to wannan shine abin da khattabi ya fassara cewa dalilin sa mai suna khadir kenan saboda zaman da ya kan wannan ciyawa fari sai ya rikire goma mai kore an karɓo hikaya daga mujahid an ce an ce masa an kila lahu khidir ya annahu kana idza salla ikdarra ma hawlahu an ce an kira shi da suna khadir saboda idan yana sallah ana kiran shi ila lahu al-khadir annahu kana idza salla ikdarra ma hawlahu idan yana sallah sai abin da ke gefen sa ya zama kore to shi wannan khadir alayhi salam an yi sabani ga sunansa kafin haka an da kuma sunan mahaifinsa da kuma nasabansa da kuma annabtansa da kuma shekara nawa ya rayu sai an yi sabani a kansu an gane wahabu bin Munabba yana cewa huwa biliya, bi fatal muwahada wa sukun lam biliya. an gane sunan shi bilya an gane wannan an ce kuma akwai masu ra'ayin farko akwai kuma masu a sunan shi iliyas wasu ka ce sunan shi aliyasa wasu ka ce sunan shi amir wasu ka ce sunan shi kadrun amma an ce na farko shi ya fi tabbata shine ne biliya ko shi ya fi tabbata a daga cire malamai sun yi saɓani akan ainihin sunan shi to sannan an ce an haife shi kafin annabi ibrahim alkhalil an gane domin ya kasance dan amin kakan annabi ibrahim ne imamu sa'alabi ya yi kai to mangalu guda biyu na cewa annahu kana qabala al-khalil aw ba'dahu mangalu guda biyu akwai maganar da yake ya zo kafin annabi ibrahim wanda ce an haife shi ne bayan annabi ibrahim shi kuma wahab yana cewa alkunyansa abul abbas an gani to imamu daru kudiri ya ruwaito a cikin al-afrad ta hanyar muqatil daga zahar an ibn abbas cewa huwa ibn adam ne sulbihi shi dan annabi adam ne na tsatsan shi shi annabi adam shi ya haifi hadir inji shi ibn abbas amma wannan ruwaya da ifi ne kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin matawal bari da ifun munqati sannan abu hatim a sajistani ya faɗa a cikin littafinsa al-mu'ammarin annahu ibn qabil bin adam cewa shi dan qabil ne dan adam wa rawahu an abi ubaida wa gairu cewa dan qabil ne dan adam an ce sunan shi armiya bin bin dabba wannan kuma ibn insa ne karbo shi daga ibn wahab an gane ku to dai a cire an yi safani da kan sunan shi to sannan imamu suhaili ya karɓo hikaya daga wasu mutane cewa wai annahu kana malaka min mala'ika wa laysa min bani adam wai shi annabi kabir mala'ika ne daga cikin mala'iku shi ba wai dan adam bane alaihi salam ba wai dan bani adam bane to wannan shi ma magana ne wanda yake mai rauni ba a tabbata kan shi sannan akwai wanda yake mahaifinsa ba farisi ne ka a shirya akwai maganganu wanda duka gaba ɗaya shirya ce Allahu a'lam an gani wasu ma suka ce innahu allazi amatahu Allahu mi aka amin kuma ba aka yi shi ne wanda Allah ya rayar shekara ɗari sannan kuma ya tayar da shi fala ya mutu hatta yun faka fi sol ba zai mutu ba har sai an busa kahu zai rayu tsawon lokaci har sai an busa kahu an gane shi ma daru kudiri ya kawo a cikin hadisin da aka ambata ya ce an tsawaita makidir a cikin ajalinsa har sai ya karyata dajjal zai samu tsawon rayuwa har sai ya karyata dajjal an gane wani go kaga duk wannan gaba ɗaya yana buƙatar isnadi jingantacci haka nan ibrahim bin sufyan arrawi an muslim a cikin sahihi shi ma ya faɗi wannan magana sannan ibn ishaq ya faɗa a cikin littafin al-mubtada daga ainihin mut'a al ashabi cewa anna adam akbara banihi inda al-maut bi amri tufan annabi adam ya ba 'ya'yan shi labarin al'amarin tufana wanda aliman ya hafizu ta bi a tayar fano. sai yayi addu'a ga duk wanda zai tsare jikinsa wato Allah ya rayar da shi har sai ya iya binne shi fa jama'a lu banihi lamma waqa tufan sai annabi ya tare ƴaƴansa lokacin da tufana ya auku wa a'lamu bi zalika fa hafizu fa hafizu sai sanar da su wannan duk da kiyaye shi hatta kana allazi tawalla dafanuhu eh wanda ya dubinci dafanahu kana allazi tawalla dafanahu al-khadir wai wanda ya dubinci bin da shine khadir an gane wannan hmm. to duk gashi na an kawo wasu ka a wai kai sama ya so bin Suleiman ta hanyar Ja'far Aswani daga baban shi anna zalqarnain kana lahu sadiqun min mala'ika. wai zurqarnain yana da aboki daga cikin mala'iku wai sai ya nema daga gare shi ya nuna mishi wani abu wanda zai tsawaita mishi rayuwa zurqarnain ya nemi mala'ikan ya nuna mai wani abu zai tsawaita mai rayuwa sai ya nuna mai ainul hayat wai wani wani idan ruwa mai bubbuga wanda yake in mutum ya shashi zai zai rayu tsawon rayuwa an gane wani wahiyar dakhilul zulma yana can cikin wani duhu a lokacin nan fasara ilaiha wal khabir ala muqaddamati sai sai tafi zuwa gare ta alhali khabir yana gaba fa zafira bi al khabir wa lam yazfar biha zul qarnayn sai khabir ya dace da wannan ma'ul hayat din ko ainul hayat amma zul qarnayn bai dace da ita ba shikenan sai kadar yayi tsawon rayuwa har yanzu fa yana rayu in muka dauki wannan kauli har yanzu kabir yana rayu an waito daga makul makhul daga ka'abul ahbar cewa arba'atu min al-anbiya ahya amanu li ahli al-ard guda hudu daga cikin annabawa suna raye aminci ne ga mutanen ƙasa. isnani fil ard sune al-khadir wal ilyas guda biyu suna doron ƙasa sune khadir da kuma ilyas wasnani fil sama annabawa biyu suna sama idris wa isa wayannan amana ne ga mutanen ƙasa. sannan ibnu abiya al-bagawi ya kago daga mafi yawan malamai cewa annahu nabi cewa lallai shi annabi ne to amma sun yi sabani shi shi manzo ne ko ba manzo bane sai wasu bangare daga cikin su akwai imamul kushairi cewa shi wali ne shi imamu tabari ya faɗa cikin tarihi cewa kanar khabir fi ayyami afridon fi qawli ammatu ulama kitab al-awwal cewa ya rayu ne zamanin cikin kwanakin afridon wannan shine maganar mafi yawan malamai a cikin littafin farko kuma wanda yake gaban shi ne zurqarnain al-akbar sannan imamun naqash ya kawo labari da yawa wanda ke nuni akan al-mustadillu ala baqa'ihi la taqumu bi min ha hujja wato ya kawo hujjoji wanda ke nuna cewa yana raye amma babu abin da ya tabbata daga ciki an gane ibn ya yace duk abin da aka kawo na ainihin nusus cewa kabir yana raye duk ba su inganta ba la taqumu bi min ha hujja walau kana bakiyar la kana lahu fi kidai islam zuhur da a ce yana raye da ya bayyana a farkon musulunci farkon musulunci da manzo Allah ya fara da'awa da gwagwarmaya to ai ya kamata ya bayyana ya zo ya ba goyon baya ga manzan Allah ga da'awar da yake yi ko har manzan Allah ya bar duniya daga Khidir ba alayhi salam walam yazkur shay'un min zalik babu wani abu daga cikin wannan da ya tabbata cewa ga kai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ya taimake shi a wajen da'awa ko wajen jihadi sannan imamu sa'alabi ya faɗa cikin tafsirinsa huwa muhammad ala jami'il aqwal cewa wai shi abin rayarwa ne a kan duka manzaru ma'azubu an al-absar amma wai an sha makance shi daga idanuwa yana raye amma an boye shi an gane kala yace wa qila innahu la yamutu illa bi akhir zaman yace an ce ba zai mutu ba sai ƙarshen zamani na yurfa alquran lokacin da za a dauke alqurani wa qala alqurtubi huwa nabiyyun inda aljumhur shi annabi ne a wajen jumhur na malamai wal aya tashhadu bi zalik ayar tana shaidawa shi annabi ne an gane ko ayar tana shaidawa shi annabi ne ibn salah yana cewa huwa hayyun inda jumhurul ulama shi wa ibn salah yana cewa shi kabir yana raye a wajen jumhur na malamai wal amma ma'ahu fi zalik sannan sauran gama garma suna tare da su akan haka wa inda ma shazza bi inkarihi ba'd al muhaddisin wasu sashen malaman hadisi suka zama to shazi wajen inkarin rayuwarsa wa tabi'ahu nawawi wa zada anna zalika muttafaqun alayhi bayna sufiya wa ahli salah wa ahli salah imamu nawawi ya bi Ibn Sala kan wannan ya ƙara cewa anna zalika muttafaqun alayhi bayna sufiya wa ahli salah cewa wannan an yi ittifaki ga rayuwarsa tsakanin sufaye da mutanen kirki an gane wa ya fi ru'yatihi wal ijtima bihi akthar min an tusar wa hikayar sufaye dangane da cewa sun haɗu da annabi da annabi kadir a Ka'aba sun gamu da shi a waje kaza cewa sun gan shi har sun haɗu da shi ya fi yawa fiye da iya lissafawa a gane shi imamu da sufaye da yawa manya-manyan malaman sufiya sun ce sun haɗu da kadin sun tattauna da shi sun gaisa sun yi kaza na fatan gare hmm. amma menene tabbacin cewa da gaske sun haɗu da shi kaza zai iya yiwa sun haɗu da wani mutum ne yana hmm. sun haɗu ma da wani shekar ne ce musu shi ne kabir hmm. a gari shekar na iya zuwa yanzu yanzu ya ce shi ne kabir su haɗu da shi musamman sufiya da yawa daga cikin sufiya sukan faɗa cikin kurakurai sai ce ma sun ma ga annabi sun tattauna da manzan Allah har manzan Allah ya ba su wani zikiri kaga duk wannan gaba daya ba gaskiya bane maganar sufaye da yawa suna da awon sun ga annabi ko sun gashi a wajen Ka'aba ko annabi ya kawo musu ziyara gida har ma sun ci abinci tare da su amma ya ba su kaza to cikin wannan kaga babu tabbas a kan shi saboda haka magana cewa sufaye sun ga kadir wannan ba zai zama to hujja ba hmm. to wallazi jazama bi annahu ghairu mawjud al'an al-bukhari wa ibrahim al-harbi wa abu jafar ibn al-munadi wa'anda kuma suka yanke hukunci cewa khidir baya raye a yanzu akwai imam al-bukhari yana ganin khidir tuntuni ya rasu da ibrahim al-harbi da abu jafar ibn al-munadi da abu ya'ala ibn al-farra wa abu dahir al-abadi wa abu bakar ibn al-arabi mai ahkamul qur'an wa ta'ifa da wasu malamai da dama suna ganin cewa kadir ba ya rasu wato me madogaransu madogaransu shine hadisi shahararre hadisi mashhur an ibn umar wa jabir wa ghairihima annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hayati cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa la yabqa ala wajhi wajhi al-ardi ba'da bi'ati sana mimman huwa alaiha al-yawm ahad annabi ya tara sahabbansa yake ce ba ku ganin wannan yi ne naku babu wanda zai rayu a doron ƙasa babu wani ɗaya daga cikin wanda zai rayu a doron ƙasa bayan shekara ɗari ya cika duk wanda yake doron ƙasa yanzu in shekara ɗari ya cika kowa ya mutu kenan duk wanda suke rayu a wannan zamanin in shekara ɗari ya zo duk za su ƙare gaba ɗaya an gane hmm. to kaga in dai kabir yana rayu a wannan lokacin ai shi ma yana daga cikin wanda manzo Allah ya faɗa yace ahad cewa babu wani daya wanda yake doran kasa a wannan lokaci inda shekara ɗari ya cika a cikin lissafi ta za su wanda da wannan hadisi ne ake gane wane ne sahabi wanda kuma wanda ba sahabi ba an gane ko duk wanda ya zo bayan wannan shekara ɗari din, an gane ya zo ya ce manzan Allah ya faɗa za a ƙaryata shi so annabi ya gaya mana iya inda sahabbai za su kare an gane ko to kaga idan khadir yana raye a wannan lokaci to shi ma zai zama to daga cikin sahabban manzo Allah kenan shi annabi ne kuma sahabi in gane hmm. inda ce yana raye a qala bin umar arada bi zalika in khiramu qarni ibnu umar yace abin da yake so ya gaya mana karewan karnin sa dama karnin sa na karewa a shekara 100 to su kuma mutanen da suke tabbatar da rayuwar kadir suka ce bi annahu hina izin ala wajhil bahr suka ce a lokacin da kowa da kowa zai mutu su mutu shi yana kan fuskar teku masu ganin wa yana rayu An huwa makhsusun min hadis ko kuma a ce shi hadisin amri an yi takrisin banda kadir kowa zai mutu amma ban da shi kamar tambaya a nan wajen hadisin ma da ya tabbatar da rayuwar kadir din ina yake eh, ya kamata musamman hadisin da ya tabbatar da rayuwarsa kai ba hadisin kawai an samu ruwaya ne daga wasu daga cikin sufaye da wasu daga cikin mutanen kirki cewa wai kadir sun gan shi na fatan gane wannan wai huwa maksusun min alhadith kama kusa bi minhu iblis kamar yadda an yi taksisin iblis cewa ai duk wanda yake doron kasa a wannan rana ya mutu ha iblis a ainihin nasin qur'ani ai iblis ya faɗa yayi addu'a ko qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun ko ya ce ya ubangiji ka jinkirta mun har ranar da za a yi tashin kiyama to wannan an samu nasi karara wanda Allah ta'ala ce fa innaka minal munzari lalle kai iblis kana daga cikin wanda za a daga wa kafa ila yawmil waqtil ma'lum fa kace iblis shi an samu nasi to amma shi kadir wani nasi ne nuna yana raye wani nasi ne nuna za a daga mai kafa da sauran babu wannan nasi din an gane wannan ko to kuma akwai hadisin da kuma daga cikin hujjojin masu inkarin rayuwarsa shine inda Allah ke cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld hmm. afa in mitta fahumul khalidun hmm. ba mu sanya ma wani mutum gabanin ka ya dawoma ba shin ya rasulullah kai idan zaka rasu su za su dawoma sai dai wannan baya zama hujja hmm. ai ba cewa akai kadir zai dawoma ba an ce zai samu tsawon rayuwa ko daga wannan aya baya cewa dalili akan cewa wai kadir ya rasu masu cewa annabi isa ya rasu kuma suna dogara da irin wannan aya sai ai an ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-kull to annabi isa an ce yana raye ai kaza kaza to ai ba wai an ce za su dawo bane amma za su samu tsawon rayuwa amma daga baya za su mutu din aibo to da kuma hadisin ibn abbas ma ba asallahu nabiyyan illa akaza alaihi al-misaq la in ba asal muhammadan wa huwa hayyun la yu'minu la yu'minu nabiyyi wala yansurunna Allah bai taba aiko wani annabi ba sai ya karba alƙawari a wajensa cewa ya rantsa cewa lalle in aiko annabi Muhammad yana rayu zai yi imani da shi kuma ya taimake shi to ai ba mu ga annabi yayi yayi da'awa Khadir bai bayyana ba manzo yayi da'awa Khadir bai bayyana ba manzo Allah yayi jihadi ba mu ga Khadir ya fito ya taimake shi ba an gane wannan aiki to kaga wannan ya nuna inda yana raye da ya bayyana kun fahimta yi wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi yace ce walam ya fi kamarin sahi annahu ja'a ila nabi wala qatala ma'ahu ba a samu wani hadisi ingantacce ba wanda ya nuna khidir ya zo wajen annabi ko ya yaki tare da shi an gane wannan annabi ya ce ranar yakin badar allahumma in tahalik hadhihi al-isaba la tu'badu fil ardh ya Allah idan waɗannan jama'a din suka rasu to ba za a bauta ma a doron ƙasa ba idan akwai kidir ai zai bauta mai idan waɗannan jama'a suka rasu shi kenan baka da masu bauta ma a doron ƙasa yana annabi ya nuna babu wani wanda yake raye yanzu a duniya da yake bauta ma Allah sai su to wannan hujja ne cewa babu wani mutum wanda yake raye a wannan duniya sai sahabban manzon Allah a lokacin kadir baya raye an gane wannan ko to wannan kenan falau kana al-qadir mawjudan lam yasiha hadha an-nafi da kadir yana raye akwai shi da wannan korewa bai inganta ba to annabi ya ce lahu musa la wajinna law kana sabara hatta yuqassa alaina min khabari jima Allah ya rahama ga Musa da yayi hakuri har a bamu labarin su da ce kadir yana nan lama hasana hada tamani wala ahadarahu bayna yadayhi an ga da kadir na nan da wannan buri din da bai kyau ba an gane ko da ba zai yi wannan buri ba kawai zai ce khadir yanzu ya ba mu labarin sauran abin da ya faru hmm. da sai manzo Allah ya nemo khadir hmm. ya zo ya yi musu bayanin abin da ya faru hmm. an gane ko to kaga wannan dai a take dai wato su suna da fahimtar cewa khadir baya rayi abubuwan da aka ruwaito da yawa dangane da rayuwar khadir gaskiya bai tabbata ba suna ba dangane wannan saboda haka khadir a ya riga ya rasu tuntuni wannan shi ne tabbataccen magana babu wani hadisi wanda ya nuna yana rayu inda ce akwai hadisi ingantacce kamar hadisin da ya nuna annabi isa alaihi salam allah ya tafi da shi sama ta kaza sannan kuma zai dawo nan gaba ya yaƙi dajjal ya yi kaza ya kaza to kaga da akwai hadisi kamar yadda aka samu hadisi mutawatir dangane da dawo annabi isa alaihi salam to da shi ma an samu irin wannan hadisi ga kabir da shi kenan sai zama to babu hadisi ko guda ɗaya da ya tabbatar ingantacce da ya tabbatar da kadir yana rayu. saboda wannan mazhaba na Imam Bukhari shine ya zama ingantacce da mazhaba na shekul Islam Ibn Taymiyyah amma mazhaba na Ibn Salah bai tabbata ba gaskiya eh na'am alaikum السلام فكان تاجرا أي لا نعم، بشيء نعم. أي غلام غلام يا شيخ يعني أنت شنو بيت هو عمر غلام فكان كاسرا اي اي نعم نعم <laughs> <laughs> يا رب انا nufin nan gaba zai a gani wanda sai itibaru ma sai kuni hmm. sai nan gaba yaron zai girma ya zama to kafiri ba za mu yi cewa ya kuka ba irin wannan yaro irin wannan wanda yake inda ya girma da ya zama kafiri gobe kiyama kafin kafin a yanke musu hukunci Allah zai hura wuta akwai hadisi hadisi inda zato Allah zai hura wuta irin wannan mutane wato Allah zai ce su shiga cikin wannan wuta din idan sai shiga cikin wutar ba wuta bane aljanna ne in suka shiga to Allah ya jarraba su ne ga imanin su suka bai biyayya suka fada to yan aljanna idan Allah ya bada umarni suka ja baya suka ba su yi biyayya ba to yan wuta ne eh akwai wannan hadisai na imtihan na'am kaya da annabi ne ke cewa la ilaha illa Allah fajiran kafara duk wannan kaga itibaru ma zai kuni na'am kun ga ashe masu ganin kibir na raye wato wani za su wasu karanta fatawar walbari su kawo hujjoji cikin sun dogara da kaza eh haka ne ba. eh to amma kun ga dai hujjoji mafi karfi wato baya rayu. hadisan da aka zo an zo da hadisai da labarai da yawa a ce an gamu da shi wajen aikin haji, an gamu da shi kaza duk bai tabbata ba duka su ibn hajar ya ka kawo shi an gane wannan ko Thank hmm. you. Hmm, to ai ai wani in bai karanta fatawar ba wani bai karanta fatawar bari aka ce mai ai a cikin fasa walbari an ce gidir yana rayu zai ce ƙarya ne ko amma kaga idan ya karanta ya san ibn hajar ya kawo maganganun malamai ne da ra'ayoyin malamai to sai mutum ya duba isnadin kowanne da hujjojin kowanne ya ga wanda ya fi karfi sai ya rinjayar an gane nan ya kawo ne saboda ayi karatu ba wai ya kawo a matsayin ga ra'ayin shi ba to kai ne zaka duba duk abin da ya kawo duba isnadin shi al isnadu min ad-din wa lawla al-isnad la qala man sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗi abin da ya ga dama da sunan addini ya ce ma ai khidir ne dogon zamani ko a ce ma khidir wa ko annabi khidir wa ko a ce khidir annabi a waliyin Allah ne to su baye suna cewa shi waliyi wasu daga cikin baye suna faɗin haka don su gina hukuncin cewa akwai waliyin da ya fi annabi daraja shi za malamai ka ce duk mutumin da ya ce akwai wani mutum wanda ya fi annabi daraja ya yi rinda shi a nan wajen haɗin kadir annabin Allah ne an gane kuma Allah ta'ala ya tura annabin Musa ya je ya fa'idantu da shi an gane wannan ko amma kuma ba wai ya fi annabi musa ilimi ba ne yau akwai dai wani abu wanda ya sani shi ma kan shi ya faɗa ya ce muna kan wani ilimi wanda kai baka sani ba kai ma kana kan wani ilimi wanda ban sani ba kuma annabi musa ya fi shi daraja da annabi musa yana daga cikin ulul azam shi ko wannan ba ulul azam bane shi annabi musa alayhi salam babu wanda yake jayayya shi annabin allah ne amma shi kabir kaga an yi sabani a kai sai dai abin da ya birin jayi shi annabin Allah ne alayhi salam kuma a nan wajen malamai sun halarta ruwayatul afaq ruwayatul akabir an al-afagir wato babban malami babba zai iya ruwaito abu daga karami malami babba ba abin kunya bane ya karanci ilimin da bai iya ba a wajen na kasa da shi kana da wani ɗalibi yana zuwa karatu wajen ka akwai wani fanni na ilimi guda ɗaya akwai wani fanni na ilimi guda ɗaya wanda yaron yana da shi kai baka da shi kai kana da ilimi wajen fanni hamsin guda ɗaya kake bukata don ka cika iliminka amma shi yaron yana da shi shi kuma yaron yana bukatar yaron yana bukatar ya fa'idanci da kai na wannan ilimi na ka fanni hamsin din ina ba gani mm. to ba laifi bane don ka fa'idanci da wannan yaro kan wannan kuma wannan baya nuna ya fi ka ilimi mm. an gane wannan mm. so da irin wannan yana faruwa sahabbai manyan sahabbai sun ruwaito daga kanana kamar yadda kananan ma sun ruwaito daga manya duk akwai wannan abin gaba daya saboda haka wannan shine abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salam da shi Khadir akai sannan kuma kaga abin da ya faru ba wai wai ilimin baɗini ba ne kamar yadda sufaye suke faɗa sufaye suna cewa wai wannan ya nuna akwai ilimin zahiri da ilimin baɗini ilimin baɗini na hawa ilimin zahiri na amawa to haka duk wanda ya faɗi wannan magana ya yi ridda sai suka ce annabawa suna zuwa da ilimin zahiri su kuma waliye suna zuwa da ilimin baɗini to kenan waye fi tunda ilimin zahiri na awam ilimin baɗini na hawa kenan waliyai sun fi annabawa daraja na fatan gani kaga faɗin wannan magana kawai ummati ya faɗi magana nan kawai magana da ne ya fifita waliyai akan abin nan babu wani ilimi da suke cewa ilimin baɗini ko ilimin hakika da ilimin shari'a duk ba gaskiya bane wannan abin da kadir ya aikata ilimin shari'a ne kawai ya aikata wani abu ne wanda zahiri annabi Musa baya nan abin ya faru kuma sannan shi ma kabir din baya nan abin ya faru amma shi Allah ya sanar da shi bai sanar da annabi Musa ba to tunda Allah ya sanar da shi bai sanar da annabi Musa ba sai annabi Musa ya inkari mm. amma daga baya da annabi Musa ya ji labarin abu sai ga ai ko da shi ne ma haka zai yi annabi Musa ko da shi ne ma wannan shi ne gayan adalci abinda kadir ya yi daidai ne ashe da Khadir da annabi Musa duk ilimin su gaba ɗaya da zahiri ne ba ilimin ba ilimin batini a nan wajen an gane mm. to da wannan hadisi sufaye suke gina wani ilimin zahiri da ilimin baɗi annabi musa yana da ilimin zahiri So da ilimin shi na gama garin mutane ne masu karancin ilimi su ne awa shi kuma na kebantattu na Hawas waliyan allah na musamman to khadir shi yake da shi shi kuma khadir waliyi ne shi to shi yasa ga malaman sunna ba su taba yarda cewa a cewa a bar shi a matsayin waliyi ba annabin allah ne ga ayoyin qur'ani sun tabbatar da annabtansa sannan kuma ga malaman tafsiri mafi yawan sun sun ya da cewa ba wali bane shi ya karfin wali annabin Allah ne shi an gane wannan ko saboda a rusa ainihin wannan mummunan aqida na sufaye na kokarin banzatar da ilimin shari'a suna cewa akwai ilimin shari'a akwai ilimin hakika kuma guda biyu na wai ana bukata ka hada su wa iyaz billah to insha Allah za a zaga neman taimako kamar yadda aka saba taimakawa kada a gaza a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu